Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. ba ba. ta zama kasawa Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana sulaimu muni Barma. A yau za mu ɗora daga inda muka tsaya a makon jiya tare da wata mai bukata ta musamman da ke ba da gudunmuwa a sha'anin tsafta a ƙasar Ghana. Wannan mata kan yi amfani da wata hikimar kasuwanci don shigar da abubuwan da take sarrafawa a kasuwanni. Na daure efreshen na cikin roba kanana, na daure Afta ka kan da fara duka na daure. Cina mm. ajiye sa'un na gan kowa shan kira shin bayar ka duka je ka duba kan da aikin yake inda kana so isa da haka na yi wanda ke son washe zo a jamhuriyar kamaru wani matashi mai wankin mota ya fayyace dubarun da ya amfani da su don samun karbuwa wajen kwastomominsa ina wanke mota ina fara'a ina dariya da kowa da kowa in wanke maka eh, eh, motanka da kyau masu motoci idan suka zo ka ga na dan lallashe su na ce haba masta To madalla a yanda ake ɗaukan sana'o'in hannu a matsayin wata hanyar samun kuɗaɗen shiga da nisantar da kai daga bara a wajen nakasassu. Wani abin da ke da mahimmanci shine irin gudunmuwar da mutum ke badawa wajen inganta sha'anin zamantakewar al'umma. Aikin sarrafa sabulu na wanka da na wanki da wanke-wanke abu ne da idan aka dube shi ta wani fannin za a gane cewa yana taimakawa wajen yaƙi da ƙazanta a tsakanin jama'a. Malama Safiyatu Musa da ke irin wannan sana'a a Accra ɗaya ce daga cikin masu bukata ta musamman da za a yi alfahari da su. da na fara kadan nan gan eh. shi na da daure samples kadan kadan cikin roba shi na ba mutane kamar a za a yi su a gan product na in dai ya musu kan da nike yi na daure air na cikin roba kanana na daure after kadan da na Yusuf kan da parazon duka na daure hmm. shi na ajiye sa na gan kowa shan kira shin bayar karbi ka je ka duba kan da aikin yake inda kana so isa da haka na yi wanda ke son shi zo shi zo ya duba za a wanke shi a zo a duba shi wata kuma ta haifu nan na kira ta o oh, sabra mi wo a da yadda sin yaman kwala eh mem da hausa fa eh. da hausa me kika ce ta na ga mutum ce to eh. zai ta duba ina da kayan wanki eh, kaya abin kamshi in ta wanke da kayan jaririn ma ya yi fan ke ta zo ta duba a take ta sayi galon guda ita cd ce ta tayi da shi daga baya ta zo tana siye na 55 cd ga ta ta sai fudu wanda ta sai uku wanda wanda ba ta kudi sai guda haka nike cikin kadan kadan eh harka ne kenan to me ja hankalin ki har kika dama kina da sha'awar yin irin wayannan sana'a ne ko dai yaya tun da tun lokacin da kika tashi ban yayin ba until yan christian age aka zaka training mu niman mm. nan to wurin na muka yin na sai kudin da aka ba mu kadan kadan for TNT na mm. kina jina sai kaya na zo aje isa da muka kare aiki na tun sai kaya ban da kudi ya mun rafa na kama na sai kaya na kare sauran kudin zan sai maganin in fara sai bani 5 million to wannan cikin muke ta har yau yawanci masu irin larura irin na na ciwon kafa ko da kafa ɗaya ne ko kafa biyu wani ma zaki ga hannu eh. sai ya gan shi akan titi yana ah. bara to ke me ya ja hankalinki da suke kika koyi kike so ki yi sana'a eh baran nan ba daidai ba ne bara bai da kyau Allah ma ya magana ma cikin Qur'ani bai da kyau isan dai ka san bara bai da kyau in ka zo ka samu aikin hannu kana yi kuma Allah ya ciye da kai da nan ga why not ka baka kama aikin ka kayi ka ce mun na taba ni da abuyoyi nan za mu muka masu ciwon kafa ne za mu fita muka je wani wuri da wata mata ta ga abuya nan na ita na cikin wheel ta kawo 20 eh, pesos biyu eh 50 pesos biyu mm. sai je bata kama ta karbi ta ce a ah, ni ban bara kai masu bara ni ba mai bara ba shi matan ta bata hankuri shi muka wuce nace haka muke son ba mu sun bara Daga Ghana bari mu je ƙasar Kamaru inda matashi Umar Garba mai tawaya a hannu ke ba da mamaki a sahun masu sana'ar wankin motoci da babura. Umaru Mansho kamar yadda wasu ke kiransa ya yi fama da ƙalubale da dama kafin masu ababen hawa su ba shi yarda a bisa la'akari da kasancewarsa mai hannu guda. Ya yi amfani da dubaru irin na jan hankula ko kuma kiran kasuwa? kafin harkokinsa su kama, A baya ya kwatanta wata sana'ar da a ƙarshe ya dangana da ita saboda wasu dalilai in ji shi. Sana'ar man da na fara nema makaniki ne, dama ina so in koyi makaniki. To, shi babban mai gidan da ya ganni da na zo a lokacin ni yaro ne. Na yi kwana ɗaya, to da na zo shi ya bani abin nan. Eh, ya ce in gwada nima a ranan na sha wuya saboda na ƙasa domin ga rike taya ga kama abin nan kin san kuma da yaranta to a garin da na dawo shi shi mai gidan ya ce a gaskiya bai zai iya ya ɗauke ni ba saboda ban girma na samu ƙarfin da zan iya yi aikin makaniki ba. To wasu ƙalubale ne kake fuskanta cikin wannan sana'ar wanke motoci a halin da nake ciki dewa masu motoci idan suka zo wajen wanke mota suka gani nagasasshe ne a da kushe suke su ce a'a ni ba zan iya ba to da shekaru na nemi yanayin da zan yi in jinga kira mutane kinga da suke ganin eh, eh, kwazo na idan suka ga wani ya zo ina wanke mota ina fara'a ina dariya da kowa da kowa wato idan ina aiki na duka zuciya nake saka in wanke maka eh, eh, motanka da kyau kuma ba na irin wai algus nan idan an ce farashi haka ne idan ka tambaye ni ya shince maka haka ne a hakan nan ne na samu eh, system na samu yadda zan yi in jawo masu motoci idan suka zo kaga na na dan lallashe su na ce haba masta haba masta hakan nan dai to idan kasuwa ya yi dai zan iya wanke eh, eh, bakwai takwas amma idan ranar da yake da karfi ne to kin san yanayin kasuwa wani lokaci ma motoci ba su zuwa za ka wanke uku hudu to alhamdulillah to masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so Yanzu a madadin bakin shirin Umaru Garba da ke Duwala da Safetu Musa a Accra da wakilan muryar Amurka Maimunatu Sadu da Idris Abdalla Bako da producer Julie Lizis Grisham ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. Na kasa ba za ta sauka sawa ba, bai na ta shi kai ilimi.